assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata sha hudu ga watan safar ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan nubamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na hamsin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shatari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi gaskiya muna ƙoƙarin ba 'yan uwa haƙuri na irin wannan ɗirkaniya da kunnuwansu suke ji kun gane wannan wanda ko ba komai hauka da naɗe-naɗe ya tabbata cikin wannan shirme da malamai hamshaƙai fitattu mujtahidai imamai na shi'a suka yi da sunan wai sun zo da alkur'ani wai wannan shine alkur'anin da aka saukar ma annabi muhammad to in dai wannan shine abin da mahadi ya shige sardab da shi ku gaya mashi ba ma bukata mun gano wannan da kyau ku wannan shirman ya rike abin shi mun gano wannan domin wannan ba addini ba kuma wannan ba alkur'ani ba ne jiyan da bayanai suke fita sanka sanka dalla-dalla akan abin da suke faɗi ba daidai ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa man ya tawalla an amri fa inni marji'uhu ko falyatamatta'u bi kufrikum bi kufrihim kalilan fala tus'alu anin nakithin wa man yatawalla an amri wai duk wanda ya juya baya daga umarni na <clears throat> fa inni marji'uhu ni zan dawo da shi falyatamatta'u da haka su ji daɗi bi kufurhim falyatamatta'u bi kufurhim su ji daɗi da kafircinsu kalilan fala tus'alu anin nakisin kar ma ka tambaye wanda suka ja da baya jama'a menene wannan a'a wa man tawalla an amri wa man tawalla an amri eh duk wanda ya juye baya daga umarni na fa inni marji'uhu ni zan dawo da shi ina eh to mu masa mu ce lahira kun gano wannan da kyau ku mu za mu dawo da shi lahira eh na kashi me yasa kake irin wannan kuma sai ma ka gado to shikenan mun dauka kuma haka ne bai kamata ya zama man ya tawalla an amri ya zama fa inni ba sai ya ce me fa ilayya marji'uhu Allah ma albarka fa ilayya marji'uhu gare ni zan dawo da shi mun gano wannan da kyau ko sai zama fa'o zibuhu haka ya kamata ya zama ko bai kamata a zo da falyata matta to ku ji daɗi bi kun ku more makafirci kamar yadda ku kuke yanzu yin shi'a Ƙalilan ɗan kwana kaɗan ne Falatus Alu, anan sina. sai dai zama Falayus Alu. kai falyata matta haka ne bai zama falyata matta'u ba sai da faliyata mata a bi kufrihi amma ya zama faliyata mata zai zama bi kufrihim saboda jimlan ta tafi na jam'in da suke kawowa amma kai kana kawo na ƙur'ani ne na gaske na Allah ai e an yi zama fa'in ni marju'uhu sai zama faliyata matta mun gano wannan da kyau ko in ya zama an ɗauki wancan rakakan kenan na farko sai eh, fa inni falyata matta abi kufrihi domin fa inni marji'uhu mutum ɗaya ne faliyata matta mutum ɗaya ne bi kufrihi mutum ɗaya ne amma faliyata matta matta matta'u kuma an ce fa inni marji'uhu kuma falyata matkai inna lillahi wa in Allah ya isa si ba waihi nike ma wannan Allah ya isa saboda duk an bata aikin shi ina fatan mun gano wannan da kyau ina yin Allah ya sa madadin sibawihin an ɓata mai larabci duka to wannan ne ƙur'ani Allah maɗaukin sarki kiyaye kai ayan na tsallake ta ɓannin yayi yawa ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi kada ja'alna laka fi a anaqil lazina amanu ahadan kai ya ayyuhal kada ja'alna laka mun sanya maka fi a anaqil lazina amanu ahadan alƙawari a wuyan wanda suka yi imani fa huzhu ka riƙe shi wa kun mina shakirina a'a me kenan sai dai fal ya akhuzu bihi misali ya ayyuhar rasul ya kawon kadaja alna laka fi anaqil lazina amanu a wanda suka yi imani ahadan alƙawari fa huzu annabi zai je dauko alƙawarin kaya ne akan zai dauko jama'a kun gane inda za a ci in ji alna dabino fiya in ji alna laka mun sanya maka dabino a wuyan masu imani fahuzu to je ka ɗauko mun gano wannan da kyau ko inda ahadan ne su Allah sai ya ce falya akhuzuhu su su ruko da shi kun gano wannan amma fahuzu je ka ɗauko shi ka gane alƙawarin don wani kaya ne a ina akan mumine da annabi zai je ya ɗauko jama wannan shi wannan akwai wanda bai gano wannan shirman ba akwai wanda bai gane ba Allah ya kiyaye wai shi ne yake cewa kun mina shakirin ka zama daga cikin masu godiya inna aliyan wai lalle aliyan kanitan billaili mai yawan sallan dare ne sajidan akwai sujada ya hazar al tsoron layira ya sa shi wa yarju thawaba rabbih yana fatan mai ladan ubangijin shi kun gani ka wani ayin ƙur'ani ake neman afaman kana kanitan billelik me to wai shi ne ake nema a canza ce wai aliyu ne inna aliyan kanitan billeli sajidan ya hadarul akhara wa yarju ba rabbihi kul ka ce eh hal yastawi alladhina ya'lamuna ha hal yastawi alladhina zalamu shin wanda suke zalunci za su yi daidai wahum bi azabi ya alamuna a'a jama'a kuna jin wannan maganan fa hal yastawi alladhina zalamu eh sai a ce wallazina la yazlimuna ku gano wannan da kyau haka ya kamata ya zama shin yanzu wanda suke zalunci za su yi daidai wahum bi azabi su waɗannan waɗanda suke zalunci daga azaba na ya alamuna suna sanni da ita jama'a kuna jin wannan shirman kuna wa wannan ne qur'ani fa wannan don Allah salman rishidi in ya karanta wannan ba zai rubuta ayoyin shi dan so miliyan guda ɗaya ba ba ɗan shi'a suka sa shi rubutawa ba ɗan shi'a da wannan barnan da wannan shirman da wannan hayaniya nasu suka taimaka ma salman rishidi abubuwan da ya rubuta wai zai ga komeni na cewa wai a ɗauko kan shi kaji wanda za a ɗauko kan shi dindini wai shi ke caji a ɗauko kan wani ku je ku karanta hukumatul islamiyya ku je inda yake dura ma Allah da annabi da duk wani mutumin kirki zagi duk mala'ikun Allah ya zage su ya ce a imma ma sun ma fi su daraja baki da wannan maganan nashi ne bambancinta da maganar salman rashidi cikin awoyin shedan kun gano wannan da ke ku yanzu waɗannan awoyin da ake cewa alkur'ani su ba awoyin shedan ba ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye sai ya ji alaka al'aglala fi a anako sai ya ji al'aglala wai da sannu za a sanya maruruwa fi a anakihim a ina a wuyayensu wahum ala a amalihim yanda muna kai kai kai kai <laughs> da shi kyauta ku lalata katin duka Allah